Yanzu haka dai rahotanni na kewayawa cewa wasu daga cikin jigajigan jam'iyyar ta APC bisa jagorancin tsohon gwamnan Lagos Bola Ahmed Tinubu sun fara tunanin sanya gwamna Rabiu Musa Kwankwaso a matsayin mutumin da za a baiwa tikitin takarar shugaban kasa na jam'iyyar saboda a cewar su janar Buhari wanda ya suna a wannan fage na neman takara shekaru sun riske shi kuma gabansa sun fara rauni a dan haka yana buƙatar komawa gefe ya huta to amma magoya bayan Buharin sun bara akan wannan batu Abdulmajid dan balki kwamanda na daga cikinsu. Duniya ta sani, Janar Muhammadu Buhari shine APC. A yau idan ba Janar Muhammadu Buhari kowa sai kwabarsa ta cika da ruwa. to wannan shi yasa su zo su ce ko mai girma dr rabiu musa kwankwaso shine dan takararsu wannan fa ra'ayinsu ne suka faɗa amma ba su ji ra'ayin sauran al'umma na najeriya ba ra'ayin kuma sauran al'umman najeriya shine gaba da na iyayen jama'iyya ku ba ku yarda da nagartar shi Rabi Musa Kwankwason bane da ake cewa ya dace a sashi a gaba? Nagartar Janar Muhammadu Buhari kamar nisan sama da ƙasa ne tsakanin nagartarsa da ta kwankwaso. Wannan kada mu yaudar kanmu. Idan aka ce yau ga Janar Muhammadu Buhari, ai kai ma ka san ba za ka yi magana Rabi'u Musa Kwankwasa ba ka ce ya kai kafasitin Janar Muhammadu Buhari. a gefe guda kuma magoya bayan gwamna rabi musa kwankwaso irin su salisu ayo gauna cewa suke Bari farin ciki idan aka zauna da shugabanci na ƙasa a matsayin biyayya ga jagoranci jagoranci suka da hashi janaral Buhari suka da cewa sun mara mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso akan wannan jagoranci wai ba za mu farin ciki ko idan su tunubu da sauran jigajigan APC suka ce sun bai wa Rabi Musa Kwankwaso amma janaral Buhari ya ce shi ba ruwansa da wannan zance ya za ku yi ai mu masu biyayya ne mu ba za mu yarda mu yi abin da za mu zama ba mu da biyayya ba duk abin da za mu yi za mu kokarin mu ga cewa an yi shi bisa tsari bisa biyayya kuma bisa manufa da aka kafa jam'iyyar abc a kanta za ku yi kokarin ku shawo kansa har ya yarda da ku kenan a to wannan kuma abu ne inda ma'a suka haɗu suka nuna masa suka bashi girman sa kuma ya yarda cewa ya goya masa baya mu abin da muke so kenan sai dai lokacin da na tinkari alhaji bola ahmad tinubu dangane da wannan batu ya ce da ni wait until then I say wait on the then. We didn't come to that. We for, come for condolence. This is not political conference. This is condolence visit. Ka bari har sai lokacin yayi mana. Ba mu zo kan wannan magana ba tukunna. Yanzu ta'aziyya muka zo yi. Wannan ba taron siyasa ba ne. This is condolence visit. Lafizan Bola Ahmad Tinubu kenan ɗaya daga jigajigan jam'iyyar APC. Tama Alhaji Musa Gwadabe tsohon ministan kwadago kuma jigo a cikin jam'iyyar ta APC ya ce. Ba wanda ya isa ya hana cewa a yi zaɓe kan in aka zo wannan takarar in ta zo ba ta zo ba amma za ta zo. Ai wannan sai idan Buhari ya ce ba ya so. Alhaji Musa Gwadabe kenan jigo a jam'iyyar APC Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.